Masu saurare da fatan an wayi gari lafiya shirin safe kuka kamu, daga nan sashen Hausa na BBC. Mai zuwa maku shida da rabi agogon Najeriya da Nijar, biyar da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Amurka da Koriya ta Kudu suna gudanar da wani jerin atisayen soji kan yadda za su lakanci yadda za su kare duk wani hari da Koriya ta Arewa za ta kai. Miliyoyin yara a Philippines sun koma makaranta a karon farko tun bayan ɓullar corona. a najeriya 'yan bindiga ne suka sace mata 'yan biki da 'ya'yansu a jihar katsina akwai iyayen tawa sai 'ya'yanta guda hudu su mata ne wani barayin suka zo sun ce ina 'yan kaduna ina 'yan abuja wasu ɗalibai 'yan asalin jihar zamfara najeriya da ke karatu a ƙasar cyprus na kokawa kan yadda rashin kuɗi ya jefa su cikin mawuyacin hali an kore mu yanzu ba mu da wurin kwana ba mu da wurin cin abinci babu ko wasu ma kowa ba masu inda suke ba yanzu kowa ya wace to duka waɗannan da ma wasu rahotannin na nan tafi bayan na karanto labaran duniya sunana mustapha musa kaita koriya ta kudu da amurka sun soma atisayen haɗin gwiwa na soja mafi girma inda rabon da a yi haka tun a 2018 an ƙara rage yawan jami'an da suke wannan atisayen ne tun farko sakamakon neman zaman lafiya da koriya ta arewa wanda tsohon shugaban koriya ta kudu mun je in ya rinka yi sa'annan a baya bayan nan kuma annoban corona wanda ya gaje shi yun suk ya dawo da wannan atisayen ne domin ƙarfafa wa sojojin ƙwarin gwiwa sai dai koriya ta arewa ta yi watsi da wannan atisayen inda ta ce duk shirye-shirye ne na yi mata kutse ana tuhumar tsohon prime minister pakistan imran khan karkashin dokokin ta'addanci bayan ya zargi 'yan sanda da jami'an ɓangaren shari'a da kamawa da azabtar da wani dan jam'iyya ana sa ran lauyoyinsa za su soma shirye-shiryen karɓo belinsa da zarar an kama shi ɗaruruwan magoya bayansa ne suka taru a wajen gidan mr khan ɗin a cikin dare inda suka yi barazanar kwaci iko da babban birnin ƙasar muddin aka kama shi a farkon shekarar nan ne majalisar pakistan ɗin ta tsige ɗan wasan na kurket wanda ya zama ɗan siyasa haka kuma tuni aka haramta kafafen watsa labarai daga ruwaito duk wasu kalamansa. पैमरा को इस्तेमाल पैमरा ke cewa suna amfani da hukumar Femra ta Pakistan mai sa ido kan kafofin watsa labarai ta intanet. Yanzu Femra ta ce ba zan iya bayyana ra'ayina ba. Me Imran Khan yayi da za a yi masa haka? Dan na ce ba zan yadda da gungun barayi ba shine wani laifi? Miliyoyin yara a Philippines sun koma makaranta a karon farko tun bayan bulla annobar corona sama da shekara biyu. Kusan rabin makarantun ƙasar sun koma gadan-gadan inda ɗalibai suka koma zama cikin aji. a akasarin makarantu ɗalibai na, shiga suke kafa layi domin a duba zafin jikinsu sa'annan sai su wanke hannuwa. Akwai wasu makarantun da har yanzu ta intanet suke karatu duk da illoli musamman na karancin fahimta da ake ganin yake tattare da karatu ta intanet zalla ga yara masu tasowa. wasu hukumomi dai sun yi kiyasan cewa kashi ɗaya cikin biyar ne na yaran da suka kai shekara goma kawai za su iya karatu da kyau a ƙasar gwamnatin philippines ɗin ta ce tana sa ran duka makarantu za su koma karatu kamar baya nan da watan nuwamba to kuna shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na bbc shugaba zelensky na ukraine ya gargaɗi masko kan batun yi wa sojojin ukraine da aka kama shari'a an kama sojojin ne tun a lokacin da aka yi wa birnin mariupol ƙawanya Mr. Zelensky ya ce Rasha za ta wuce gona da iri, kuma idan ta yi haka to Ukraine za ta rufe duk wata kofa ta yarjejeniya. a wani jawabi dai, mr zelensky din ya ce akwai rahotannin da ke cewa rasha na shirin gudanar da shari'a a fili a ranar laraba mai zuwa wadda ta yi daidai da ranar tunawa da samun 'yancin kan ukraine якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо міста Зеленський kenan yake cewa idan aka yi wannan zaman kotun za a take duk wasu dokokin ƙasa da ƙasa kuma za a iya yin cin zarafi. Mr. Zelensky ɗin ya yi barazana cewa har abada Ukraine ba za ta sake tattaunawa da Rasha ba idan Rasha ta yi shari'ar. Gwamnatin Japan ta bayyana cewa an gano akwai ma'aikatu sama da dubu goma da ke tilasta wa ma'aikatansu aiki fiye da lokacin da aka kayyade na aiki. ma'aikatar kwadago ta kasar ta ce ta gudanar da ran gadi a fadin kasar a wuraren aikin da ake zargin su da saba ka'idar aiki cikin saba ka'idojin da ake yi akwai kashi ɗaya bisa hudu na ma'aikatan da ke sa ma'aikatansu aiki na ƙarin sama da sa'a ɗari a wata a tara ne aka jiro da wata doka da zimmar za ta rage yawan sa'o'i masu tsawo da ake shafewa a wurin aiki rahotanni sun ce ma akwai ma'aikata da dama a ƙasar da ko hutu ba sa yi To ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC. to yanzu kuma sai rahotanni inda za mu haro daga koriya ta kudu to kamar yadda watakila kuka ji a labaran duniya amurka da koriya ta kudu suna gudanar da wani jerin atisayen soji kan yadda za su lakanci yadda za su kare duk wani hari da koriya ta arewa za ta kai wannan shine karo na farko da kasashen biyu ke gudanar da irin wannan atisayi a cikin shekara hudu kuma ana nuna damuwa matuka cewa hakan zai iya tsokano koriya ta arewa ga rahoton da muhammad anur muhammad ya haɗa mana dukkanin kasashen biyu dai amurka da koriya ta kudu sun yi amanna cewa barazanar koriya ta arewa na karuwa kusan a kullum saboda haka suke ganin gara ta tashi tsaye su fara shiri kada ta shammace su domin ba a kama kariran farauta akan hakan ne a cikin kwana tara da ke tafi sojojin su za su rika yin wannan atisaye domin lakantar yadda za su murkushe duk wani hari na koriya ta arewa ta hanyar amfani da dakaru da jiragen yaki na sama da kuma na ruwa kasashen za su rika wannan gwaji ne don sanin yadda za su kare babban birnin koriya ta kudu seoul da kuma yadda za su iya rama kura niyyar ta wato wa koriya ta arewa hari to sai dai a nata bangaren pyongyang na daukar wannan mataki na amurka da koriya ta Kudu a matsayin wani shiri na mamayarta a don haka ne ma ta gargade su da cewa abin zai iya kaiwa ga yaƙi da wannan ana fargabar cewa Pyongyang za ta iya mayar da martani ta hanyar yin gwajin farko na makamin nukiliyarta a cikin shekara biyar. Mataimakin ministan tsaro na Koriya ta Kudu ya ce kada a ga laifinsu idan koriya ta arewa ta fake da atisayen nasu a matsayin wani dalili na kai hari domin a cewarsa ba su ga ta zama ba kan yadda kullum suke cikin hadarin zama da makiyi dole ne su kwanda shiri a gaida muhammad anur muhammad da rahoton da ya haɗa mana To muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai Najeriya a yankin dutsen ma cikin jihar Katsina ana ci gaba da juyayin sace mata 'yan biki da 'ya'yansu a wani hari da ake zargi 'yan fashin daji ne suka kai cikin ƙarshen mako. Wani makusancin matan ya ce taron bikin a ƙarshe dai ya rikide ya koma na jimami da tashin hankali a ranar walima yayin da akan titin jibiya zuwa batsari ma 'yan fashin daji suka datsa hanya tare da farwan matafiyan da suke da suka je cin kasuwa rundunar 'yan sandan jihar katsina dai ta ce jami'an tsaro na yin iya bakin kokarinsu kuma a baya bayan nan sun jikata wani kasar gumin dan fashin daji a yankin danja ga aisha sharifafa da karin bayani makusancin matan da aka sace ya shaida wa bbc cewa tun farko an sace mata bakwai ɗayan su uku kafin daga bisani a sako mace biyu da yaro ɗaya bayan an kwashe su cikin talatin da dare shaidu ya a baya bayan nan bishin daji sun a ba hare-hare a kan garin lagos amma da kewaye. so a kan gari da suka shigo sun ɗauki mutum goma akwai ta yayan tawa sai 'ya'yanta guda hudu dukkan su mata ne wani barayin ta kawo sun ce ina yan kaduna ina yan abuja kuma sannan daga cikin barayin mutum biyu ne kare suka sa suka rika fuskar su. shi ne ya ce a zarge su masu sai da kawai albishin ta ce da yanayi a dusan na suka kwanta ta ta bikin wanda sun halarta ɗan daga wasu jihohi Gidajen da ke da da kuma su yi tsaro a duk lokacin Gaskiya ne wannan al'amari ya faru inda suka zo da misalin karfe ɗaya na dare suka kwasu mata wajen guda tara a ciki jami'an musulmi an yi harba rufe da barayin nan kuma a ciki an samu an samu mata uku da

To yanzu dai muna Najeriya inda makusantan wani fitaccen malamin addinin musulunci a garin Guru a cikin jihar Yobe Najeriya da ake zargin wani soja ya harbe a ƙarshen mako sun ce ba za su taɓa yafe kisan da aka yi wa gwani a sami ba. A yau ne ake gudanar da addu'o'in sadaka uku bayan wani soja ya kashe malamin a lokacin da malamin ke rage masa hanya a cikin motarsa a ranar Juma'a da daddare. rundunar 'yan sandan jihar yobe wadda ta tabbatar da kama sojoji biyu bisa zargin su da hannu a lamarin ta ce tana ci gaba da bincike alaran alhaji gana dan uwa ne ga marigayi shegoni a sami ya kuma yi wa muktar adon bawa bayani kan halin da suke ciki hali dai yanzu yana cikin dai hali dai na hankali dai mutane ya tashi saboda jimamin mutum ne mai mutane ko mai kula da mutane da ɗaukar nauyukan mutane da kuma mu a matsayin mu kaman na 'yan uwa muna muna nan dai muna hakuri da abin da ya faru tunda Allah haka Allah ya kaddara kuma shi dan ya yayi shahada malami ne na addini yana kantar da addini ko kuma yana da mu'amala mai kyau da mutane duk lokacin da zaka zo gida inda yana gari in ka zo gida zaka same a falansa ba a rasa mutane a ciki mutum ne mai taimako mutane kuma yana karantar da mutane addini to gashi kace kai kani ne ya ka ji da labarin rasuwarsa eh to labari yadda muka ji dai mu dai kan sai dai mu gode ma Allah subhanahu wataala tunda haka Allah ya kaddara mana amma kuma dole hankalinmu ya tashi saboda irin kisa da aka masa kisa ne na gilla eh. an ce harbi ne har kuma ba ba eh, eh, harbi ne harbi ne kusan harbi wajen uku a jiki yaya batun iyali wani hali iyalinsa suka shiga bayan wannan al'amari iyalinsa ne suna cikin damuwa kwarai da gaske tunda wannan abin ya faru yana da mata biyu yana da yara kusan goma sha uku ko zuwa yanzu akwai wanda sun zo muku haka kila daga bangaren hukuma haka eh, su taya ku taziya eh, kaman kwamishina da sauran sun zo sannan kuma kwamishina ya nuna cewa akwai wakilai na gwamnati za su zo su wannan gwamnatin jiha ne haka eh na jiha na jiha eh sai kuma senate president da shi ba yanzu haka ya turo tawagar da su sun yi ta'aziya amma daga su wajen jami'an tsaro haka ko kun ji daga gare su a jami'an tsaro ba wani ba wani wanda ya zo mana ta'aziya jami'an tsaro dai a yanzu yawwa sai dai akwai area command da jiya suka aka tuwo commission a police a turo su akan zo su ɗauki hoto eh, kuma har wajen da har magabata da su aka tafi wannan ɗan sanda. To ku daga wajen ku ana cewa ga waɗanda ake zargi da aikata wannan kisa me kuke eh. cewa game da al'amarin? Eh to mu dai alamu dai mu dai a bangaren mu dai mu dai wanda suke wannan abu dai mu dai a family dai gaskiya mu ban mu yafe ba kuma ba za mu yafe ba kan abin da aka yi mana. Babu magana yafiya. wato kamar kuna son a bi kadin abin da aka yi wa shi malam yawwa yawwa dole a bi kadu a bai gwamnati ta bi kadu akan abin da aka yi man saboda kisa ne aka yi na gilla saboda haka mu ba za mu yafe ba eh amma takamaimai me kuke so a yi eh to da wanda suke da allaki akan abin ya kamata su biya biya da kashe dan uwanmu da aka yi yawwa tunda an ce jami'an tsaro ne suke wannan abu to kaga dole gwamnati ta kula ta sa ido ta yi binciken da ya kamata kuma a biya haƙƙi na jiya na kashe dan uwanmu da aka yi saboda yana da yara yana da mata yana da baya kuma an bar su su yan sanda ba su muku karin eh. bayani ba duk da sun yi kame haka su ce ko ga matakin da ake ciki na bincike eh binciken su yake ce sun kama mutanen mun je sun ce suna da hannun su mutanen a jaji maji kenan mutanen guda biyu sun amma sun tura signal zuwa damaturu za a tafi da su zuwa damaturu yawa to kuma yana je daga baya an ce an tafi da su damaturu. to amma ya kuka ji waɗanda ake zargi ana cewa jami'an tsaro na sojoji waɗanda su ne suke da alhakin kare rayukan al'umma amma kuma shi malam ana zargin a hannunsu wannan abu ya mm. kasance. to shi ne yanayin taɓarɓarewa yanayin taɓarɓarewar al'amari ne ya kawo haka. tunda mutum da zai zo ya kare ran mutum kuma shi ne zai kashe mutum saboda yana ga yana da makamai zai abin da ya ga dama alarama alhaji nake kenan dan uwa ga marigayi shegoni aisami da ake zargin wasu sojoji da kashe sa To yanzu karfe bakwai saura minti sha bakwai a Najeriya da Nijar shida saura minti sha bakwai kenan a kogon GMT da Ghana. Mustapha Musa kaita ne ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron maka a shafin mu na intanet wato bbchausa.com inda za ku iya karanta labarai da dumudumin su. To tun a farkon shirin kun ji cewa gwamnatin Japan ta bayyana cewa an gano akwai ma'aikatu sama da dubu goma da ke tilasta wa ma'aikatansu aiki fiye da lokacin da aka kayyade na aiki. To a jamhuriyar Nijar jam'iyyar adawa mai suna rana ce ta soki yadda abubuwa ke tafiya a kasar inda jam'iyyar ta ce gwamnatin Nijar din na karan tsaye ga demokradiyya. Ni ce babu demokrasiya Nijar. Tunda demokrasiya mice ce, masu iko suna cikin aiki 'yan adawa da 'yan ƙasa suna da ra'ayinsu in sun ga masu iko ba su ɗauki hanya ta kirki wadda za ta hudda su cikin wahala ba ya kamata su yi magana su. to in kai magana kuma kama ka a rufe ka To sai ku tare mu a cikin shirin hantsi wanda zai zo muku bakwai da rabi agogon Najeriya da Nijar domin jin ƙarin bayani. to bar mu sake komawa Najeriya inda hukuma hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta kasar ta ce ta kai samfarin wani kayan maye da take ko kuma da ake kira a kurkura zuwa ɗakin gwaje-gwaje don tantance irin illar da yake yi wa masu ta'ammali da shi a kimiyyance wannan na zuwa ne bayan wani gagarumin kame na dubban kwalaban a kurkura da ƙarin wasu miyagun kwayoyi da aka yi niyyar su zuwa jihohin arewacin Najeriya. ruwa a kurkura dai a cewar jami'ai daga binciken farko-farko an gano yana taɓa lafiyar wato sassan jikin ɗan adam ga rahoton da zaradin lawan ya haɗa mana Hukumar ta NDLEA ta kama nau'i daban-daban na miyagun haramtattun magungunan maye miliyan biyu da ɗoriya a jihohin Kaduna da Kogi da Sokoto da kuma birnin tarayya Abuja. cikin kayan mayan har da maganin nan na kurkura mai bugarwa kwalabe dubu sittin da bakwai da ɗari uku da hamsin da uku kuma adadi mafi yawa an kama shi ne a jihar kaduna tare da dubban miyagun ƙwayoyi umar isa adoro shine kwamandan ndlea a kaduna mun kama a kuskura kwalba guda dubu bakwai da sittin da takwas sannan mun sake kama kuma a kuskura kwalba ɗari biyu da tamanin da biyar kamar menene a kuskura ɗin nan ne wato jike-jike ne hada haɗe ne suke yi suka har hada. kuma ake ta saidawa yanda saboda yanzu tun da kwayoyi da kuma abin nan Najeriya hukumar Najeriya ta tashi tsaye wajen yaki, so muna ganin shi suke so ya maye kamar hanyoyi na amfani da miyagun kwayoyi so duk mutum in ya sha da first time suna cewa yana maganin eh, ɗari ba ɗaya duk kusan magungunan na duniya ma yana maganin su amma in mutum yasa sa za ka ga ya faɗi ƙasa yana ta amai ana ta fama da shi kuma kawai kuskurawa din da ya zubar kenan a baya bayan nan dai an yi ta yaɗa hotunan bidiyon waɗanda suka yi amfani da akurkura suna murkusu su a ƙasa ko menene haɗarin wannan magani na akurkura ba zan ce takamaimai ga haɗarin shi ba saboda a yanzu na tura a ɗakin gwaje-gwajenmu na agency na ndla sannan kuma na tura a hukuma ta nafdac amma ban samu sakamako ba tukuna to amma dai ga yanda nake ji masana hannoni na haɗa-haɗan magunguna sun ce yana kawo lalata kidini Eh, kwada da su hanta da dai sauransu kuma wasu masu kan ikirari yana kawo kansa kazalika kwamanda umar ya ce sun kama dubban kwayoyin da ke haddasa maye da kuma illa ga jikin bil'adama akwai wadda muka kama cikin august din nan wajen ton guda rabi na solisho. na biyu akwai mutane guda uku da muka kama da kwayoyi na tramadol miliyan ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu da ɗari uku da hamsin. NDLEA ta ce maganin na a kurkura an yi yunkurin kai shi wasu jihohin arewacin Najeriya ne sai dubinsu ta cika a Kaduna. Akwai wanda yake Kaduna mun kama shi, akwai wanda zai tafi Zamfara, shi ma har zamfara mun bi ma mun kamo wanda zai karba akwai wanda zai tafi Kano akwai Gombe akwai Maiduguri akwai kuma na Zaria to gaskiya ya barbazu sosai sosai a munan gurin mutane kuma sun na ta amfani da shi ka'in da na yin ya kamata mutane eh, duk daɗin baki da za a zo a yi maka kaza maganin ciwon hakori, maganin sanyi maganin mutane zamanto sun shiga taitayin su baka san inda aka kirkiro abu ba ba na da registration ba wani takamaimai abu na masana mutum ya shige ciki Allah kaɗai san iyakan illar da zai iya kawo ma mutane. Hukumar ta NDLEA ta kama fiye da mutum hamsin waɗanda ake zargi suna da hannu wajen safarar a kurkuran waɗanda ta ce za ta gurfanar da su a kotu sai dai hukumar ba ta yi wani ƙarin haske ba game da lokacin da za ta yi hakan. Zahra Dillawan BBC Hausa a Abuja, Najeriya. ta wani labari dai shine babban labarin mu a shafinmu na intanet bbchausa.com sai a garzaya domin a ga karin bayani To wasu ɗalibai daga jihar Zamfara masu karatun digiri a ƙasa, Cyprus sun koka kan halin da suka samu kansu bayan da jami'ar da suke karatu ta hana su su ci gaba da karatu kuma ta kore su daga ɗakunan da suke zama a cikin jami'ar. Ɗaliban waɗanda dukkansu ke karatu a jami'ar Cyprus International University sun ce sun bada cikin wani mawuyacin hali domin hukumomin ƙasar na iya tsare su a kurkuku a kowane lokaci saboda izinin da suke da shi na zama cikin ƙasar ya ƙare. Sani Aliyu ya tattauna da wasu daga cikin ɗalibai casa'in da ɗaya na jihar ta Zamfara, sai dai sun buƙaci a sake sunayensu domin gujewa martani daga hukumomin ƙasar da suke karatu wato Cyprus. A gaskiyar magana tun shekarunmu na farko garin nan muka fara samun matsala da makaranta da mu da kuma gwamnati. Saboda tun kawo mu nan karatu akwai alkawuran da an kai wa'anda ba a cika ba. Misali da zamu tahowa an faɗa mana cewa gwamnati ta yi approving kuma ta ba da kuɗin karatunmu na shekara biyu don kuma an ce za a ba mu kowane ɗalibi kuɗin albashi wato allowances da ake ba ɗalibai kenan kowa dala dari ya kamata a ce an bashi to kaga da mun ka zo an ba mu kuɗin da babu su kai dala ɗari din ba tun lokacin muka fara samun matsala yanzu wannan shine shekarar mu na uku garin nan to a wani hali kuke ciki yanzu to wannan lokacin ne ya wasu har ya kai ga makaranta ta ce ba za ta iya ba an kore mu yanzu ba mu da wurin kwana ba mu da wurin cin abinci babu wurin ko wasu ma kowa ba masu inda suke ba yanzu kowa ya wace to yanzu wanga satin shine watan mu na biyu waje kadiba ka gani ba mu da kowa garin nan ne shi washi yaro yana waje watan shi biyu baya cin abinci baya da wurin kwana shin kun tuntubi gwamnatin jihar ku ta zamfara domin sanar da su halin da kuke ciki kuwa? Mun yi iya kokarin da za mu yi mu cimma gwamnati mu san cewa sun ji labarin nan ko kuma an yi wani abu har yanzu babu abun da an kai. To ina kuke kwana yanzu tunda ka ce jami'ar ta kore ku daga ɗakunan kwana da kuke amfani da su. Wasu waje suke kwana wasu na kwana masallaci ba abun da ake. To bayan wannan ɗalibin akwai wata ɗalibar da ta gaya min halin da ɗalibai mata ke ciki a wannan jami'ar musamman ganin cewa su ma korar da aka yi wa ɗaliban na jihar Zamfara ta shafe su yadda ta shafe ni yadda aka ce mu bar cikin inda muke zama ɗakunan kwana da ɗalibai hazan suka fita suka ba mu wurin su ma an kore su ɗaki guda ne mu tara muke kwana a ciki kuma ɗakin maza ne mu kaɗai ne mata a wurin to ku nawa ne ɗalibai mata cikin ɗalibai casa'in da ɗaya na jihar ta zamfara a jami'ar taku mun goma ne duka mata to ɗaliban biyu sun kuma sanar da ni cewa suna fuskantar kame daga hukumomin kasar ta Cyprus saboda ba su biya kudaden izinin zama a cikin kasar ba. Ka gani farko garin baka iya zama in ma baka da resident permit. Kullum muna cikin fargaba kan mu fita 'yan sanda su kama mu za a iya kulle mu a samu a prison shekaru nawa. in ana bincike za a iya gano kuma gashi na shekara uku ne ba mu yi ba. Ok, ni abin da zan faɗa shine ko mu maza ba za mu iya fita ba yadda ya kamata ba ke yin wani abu wanda ya kamata a garin nan idan aka kama mutum za a kai shi gidan yari ne kamin a mai da shi garin su wasu ma ba a mai da su garin su nan ake sayar da su gidan yari To bayan wannan tattaunawar na tuntubi Ibrahim Dosara wanda shine kwamishinan yada labarai na jihar ta Zamfara kuma ya tabbatar min cewa gwamnatin jihar ta san halin da ɗaliban ke ciki. An biya part of the money kwanan baya. So ragowar kuɗi ne suke bi kuma an can da aka zo sai da aka yi agreement da su cewa za a kawo musu sauran kuɗin duk mutumin da ya bar ƙasar shi ayi shi cewa ana iya samun matsala ballanta na an je ɗalibta gwamnatin ta jihar zamfara ta kuma ce nan da mako mai zuwa za ta tura sauran kuɗaɗen da ɗaliban ke bukata domin su ci gaba da karatun da suke yi sai dai tambayar da ban samu amsar ta ba ita ce yaya ɗaliban za su yi da darasan da aka yi yayin da jami'ar ta kore su sana aliyu sashen hausa na bbc a abuja najeriya Ta hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya nema ta gargaɗi gwamnatocin jihohin da ake hasashen ka iya fuskanta ambaliyar ruwa sakamakon mamakon ruwan sama tun kafin afkuwar lamarin. Hukumar ta ce ganin yadda aka samu ƙauyuka sama da ɗari biyu da suka fuskanci ambaliyar ruwan sama a jihohin Kano da Jigawa. Akwai buƙatar hukumomi tun daga matakin ƙaramar hukuma zuwa jihohi da su fara ɗaukar matakai kan yadda za su tunkari matsalar. Hukumar ta nema ta ce ƙananan hukumomi talatin da ɗaya a Kano da Jigawa ne suka fuskanci ambaliyar ruwan sama tsawon mako takwas. wannan da na zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin waɗanda ambaliyar ruwa ta raba da mahallansu ke ci gaba da kiraye-kiraye ga hukumomi da su kawo musu ɗauki daga kano ga khalifa shehu dokaji da ƙarin bayani hukumar ba da agajin gaggawa a najeriya ta nema da ke kula da jihohin Kano da Jigawa ta ce kimanin ƙauyuka sama da ɗari biyu ne dai suka fuskanci ambaliyar ruwa biyu bayan mamakon ruwan sama da aka ringa samu a jihohin biyu tsawon kwanaki ta ce dai ambaliyar ruwan ta raba da dama daga cikin mazauna ƙauyukan da muhallansu wasu kuma da dukiyoyinsu wasu kuma da iyalai Dr. Nuruddin Abdullahi da shi da shugaban hukumar ba da agaji ta gaggawa da ke kula da ofishin shiyar Kano da Jigawa. Hukuma da kuma dole ba zake tashi ya taimaka ba kowa yake so ya bar gurin da yake shi ne kamar ya mahaifarsa ce waye shi ne kakanninsa da sauransu gurin ma da yake ba a tsammanin ambaliya ya samu ake kuma duk gurin da aka san wurin ruwa ne to ya hakuri ka a rinka gine-gine a wannan wurare. To kamar adadin da kuka ambata na mutum sama da ɗari biyu ya kiyasin yake. Misali Kano da Jigawa za su kai wannan ɗari biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka ce wa'anda a wurare communities kenan wa'anda abin ya shafa. kamar ina ko wannan ambaliya ta fi yawa daga kiyasan da kuka tattara. ya fi barna a bangaren jigawa musamman a bangaren yankin hadeja na ce Hadejan na nufin wannan yankin gaba daya auyo su kafin hausa irin wannan to hakika ya fi barna a wannan bangare. wani yunkuri ne ma take yi kan wannan batu wajen ganin ta ragewa waɗannan mutane raɗaɗi. kai ku abin kaddamar ma da can yankin Hadejan mun kaddamar da rabon ainihin kayan tallafi a garin Hadejan. malam sa'idu Ya'u ɗaya ne daga cikin mazauna yankin karamar hukumar tudun wada da ambaliyar ruwa ya rushe masa gida da yake zaune a gidan wani makocinsa ya ce a duk sanda damuna ta faɗi suna fuskantar ambaliyar ruwa ga baki da rana ya yi da ruwa wala tallahi wani mutum wallahi ya ban gidansa tsara ce shi da tijani ci gaba abin ya wala ana cikin ruwa la yanzu wannan ya kai kusan kira wannan fuskantar wannan bala'i sai an yi abin an kawai za a gona da mataki wala amma ba ta iya ɗauka wala an rikin baya kaiwa da kan yi gare shi kenan ta yi sai ta dawo wala tallahi haka zalika ko a jihar Adamawa kimanin mutum goma ne ake tunanin sun mutu sai dai ka cikin wannan adadi har yanzu ana neman gawar mutum hudu da ruwa ya tafi da su ba kai ka gano su su ba wasu daga cikin jaridun najeriya sun rawaito shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar ta adamawa suleiman muhammad na cewar ambaliyar ruwan saman ya faru ne a yankin karamar hukumar gire da ke jihar hakan da ya biyo bayan wani mamakon ruwan sama da aka yi a ranar alhamis din makon da ya gabata na tsawon awanni a jihar tun a makon da ya gabata ne dai hukumar da ke kula da nazarin yanayi a najeriya ta yi gargaɗin cewar za a samu mamakon ruwan sama mai ƙarfin gaske watan agusta zuwa oktoba na shekarar da muke ciki a sassan ƙasar daban-daban inda ta yi hasashen samun ambaliyar ruwan sama a kusan jihohi goma sha biyar da ke ƙasar ciki har da jihar kano da jigawa da kuma adamawan khalifa shehu dokaji sashin hausa na bbc daga kano a najeriya To yanzu kuma ga Muhammad Abdu da labaran wasanni a takaice. Leeds United ta ci gaba da takarwar gani a gasar Premier League ta bana bayan da ta casa Chelsea uku da babu ko da karkashin jagoranci ya sai match dan Amurka. Tun kan hutu Leeds United ta ci kwallo biyu a Ellen Road. A wasan da Chelsea ta karkare karawar da 'yan kwallo goma a cikin fili bayan da aka baiwa Khalidu Kulubali jankati. chelsea ta ci wasa ɗaya da changers ɗaya duk da kashe fan miliyan 170 wajen sayo sabbin 'yan wasa a bana Gwarin gwajin sama da naira biliyan 85 kenan ita ma brighton ta ci gaba da haskakawa a kakan nan bayan da ta ci wasa mina ta biyu da babu ko daya ta gara jefa david moyes cikin matsi wanda bai ci wasa ko daya ba kawo yanzu a jiya manchester city ta raba maki da newcastle united wasan mako na uku a gasar premier league bayan da suka tashi uku da uku a st james's park wannan shine karan farko da Eddie Howe ya canjar sa haduwa da Pep Guardiola wanda ya doke shi duk dukkan kara goma baya tsakanin su yau ne za a buga wasan karshe na mako na uku a gasar premier league tsakanin manchester united da liverpool a anfield liverpool ta canza rasbi kayan zuwa to biyu da biyu a gidan fulham da ɗaya da ɗaya kunnen doki da ta da crystal palace a anfield ita kuwa united ta sha kashi a wasa biyu a jere ɗaya a hannun brighton da kuma brentford idan eric ten hag ya sha kashi zai zama na farko da zai kasa cin wasa uku a jere a matakin sabon kocin united bayan john chapman a 1921 daya a jiya faris saint germain ta je ta casa lil bakwai da daya wasan mako na kwaliguan kilan bafe okurgiz ya ci da nema da biyu a raga messi kuwa da ya ci can a bundesliga a jiya bayan mini ta je ta dura kwallo bakwai da babu ko da gidan bokuma a wasan mako na uku Aspaniya kuwa Barcelona ce ta lallasa Real Sociedad hudu da daya wasan mako na biya gasar La Liga. Robert Lewandowski ne ya ci biyu sai Usman Dembele da Ansu Fati da kowannen ya ci guda guda. Daga karshen shirin Anthony Joshua ya ce yana kishirwar sake koma fagen damban boxing cikin watan Disamba bayan da ya sha kashi a karo na biyu hannun Alexander Usyk. Cewa gaida Muhammad Abdu da labaran wasannin sai ku biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakkun labaran wasannin. To babban labarin mu a mu na intanet BBC, Hausa bbchausa.com na cewa hukumar NDLEA ta kama dubban kwalaba ba a kurkura akwai wani labarin wasanni da muka wallafa da ke cewa Anthony ya dage kan United basa kuma kan Walsh sai kuma wani labarin bidiyo da muka wallafa da ke cewa ban san ina da baiwa ba sai da wasu suka hango min wannan batu ne da Sani mai kafiya yi sai wani labari da ke cewa yarinya da ta bace ta dawo gida bayan shekara tara India akwai ma wani labarin Indian da ke cewa matan India da ke fuskantar tsangwama a gidajensu lokacin al'ada to saurare duka duka da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu amma nan da minti talatin, za mu sake dawa kan mita 21 da 25 da kuma ɗaya. kada ku manta za ku iya sauraron ma a internet a bbchausa.com a madadin Muhammad Anur Muhammad da shirin shirin da Ahmad Wakili da haɗa mana sauti ni Mustapha Musa kai take salama da ku daga nan sashen Hausa na BBC